Bismillahi Rahmanir Rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 21 ga watan Mayu shekara ta 2000 da a 21 ga watan Jumadal Ula alif da 430 bace ta daidai da 15 ga watan Mayu shekara ta 2009 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shagal arf fi fannin sarf satin da ya wuce mun tsaya kan a taqsimul khamis lil fi'li min haisu taaddi wal luzum ina ji mun yi bayani akan kaso na biyar inda yake mana bayanin rarrabuwan fi'li ta bangaren samun saga maf'ulun bihi da kuma rashin samun saga maf'ulun bihi to yau insha Allah malam zai mana bayanin asbab luzumil fi'lil muta'addi nan ne ko dalilan da suke mai da fi'ili muta'addi ya zama lazim kun san akwai dalilan da suke mai da lazim ya zama muta'addi to yanzu kishiyar haka dalilan da suke mai da muta'addi ya zama lazim ya tsaya wuri daya to shine mala ce wa asbabu luzumil fi'l al muta'addi asalatan khamsatun dalilai da suke lazimta wa fi'li muta'addi ya zama lazimi na asali guda biyar ne al awwal na farko at-tadmin معنى تضمين وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة شيني وتكلمة دا أسل تنا تعدية تنا دا بقاتوا مفعول به سيتا أنتني تلاشي تشا وتمعنا دا جتكم معنونا فئلي نوانشان كلمة ديك لازمة منا فهمت لتصير مثلها لن تزمئر إرنتا kamar تعالى allah subhanahu wa سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون na amre waɗannan da suke saba ma umarnin annabi sallam to su yi gargaɗi su gargaɗi kansu ka su to kaga anan domina yukhalifu ma'ana yakhruju yani ma'anan yukhalif sabawa asalin mukhalafa muta'addi ne khalaftuhu na saba masa muna fahimta falyahdhari alladhina yukhalifuna amrahu asalin sa haka yake amma sai aka shayar da wannan kalima muta'addiya ma'ana kharaja kharaja kuma lazim ne kuma muta'addi lazim don haka ita ma sai ta yi luzumi fasara laziman mithlahu sai ya zama lazimi irin sa shine tadmin na biyu athani tahwilul fi'l muta'addi ila fa'ula sauyawar fi'li muta'addi mai bukatar maf'ulun bihi ya kuma fa'ula ittifaqan an karantar da mutum can can tsale dale duk sanda fa'ula ya zo dama wannan lazimi muna fahimta to sai a sauya muta'addi kaman ka ce misali sharibtu alma'a sai ka ce sharubtu kuma in ba ku manta ba yawa mun ce in aka canza wannan kalma tana nuni akan mubalaga da kurewa in ka ce zahuba fulan tafiya ta zo mai masa jiki muna fahimta akula fulan shin ya zame masa jiki <laughs> muna fahimta yi to sai a tau a sauya ta ta kuma ma'anan fa'ula wannan abu ne mai yiwa larabci to ne yace bi dhammi al da yawa aynun dhamma li qasdi at wal mubalagha da nufin mamaki da kuma kurewa matuka nahwu zai zaidun ai ma adraba ya yayi bugu wato menene ya kai zaidu duka ta'ajjub abin nashi ya wuce hankali muna fahimta dukan ya zame masa jiki shine ma'anan tahwilul fi'li almutaaddi ila lazim asalis na uku sayruratuhu mutawi'an amai da shi mutaaddi ya kasance mutawi in an ce mutawi wanda yake samuwa a sanadin faruwan wani kaman kasartuhu fankasara ضربته فانضرب قطعته irin wannan qarrabtuhu faqtaraba muna fahimta ai shine yace kaman ka kasartuhu fankasara kaga kasartuhu asalin sa muta'addi ne amma da aka mai da shi mutawi ya zama kasartuhu fankasara kaga fankasara nan ya zama lazimi saboda tawa al-fi'l al-muta'addi الرابع نهض ضعف العامل بتأخيره رون فعلي da jinkirinsa ma'ana inda fi'ilin ya zo a farko ne da ya mana aikin da muke bukatuwa na neman maf'ulun bihi amma kasantuwan ya zo a ƙarshe sai ya hana mashi daman aikin da zai yi misali kaman qaulihi ta'ala in kuntum lirru'ya ta'buru kaga ta'buru asalin sa muta'addi ne amma da'ufa al'amil bi ta'khirihi asalin sa in kuntum ta'buruna ar-ru'ya to inda haka aka faɗa da ya kasance muta'addi in kuntum ta'buruna ar-ru'ya ta'buruna fi rafa'il ne ar-ru'ya maqulun bihi amma sai aka ce in kuntum lir-ru'ya to ta'khirin wancan fi'ili sai ya rauna tashi. don haka sai kasance lazim muna fahimta gaban ka ce ya eh shi ne ai in kun saboda ta'khirin sa ba eh. yawa amma inda eh bi harfin eh bai zo direct ba saboda jinkirin fi'ilin amma inda ya gabata eh. to da ya kasance yawa al na biyar ad wato darura shi'riyya lalura ta waka wanda mawaƙi ya tar zai kuntata ba yadda ya iya sai dai mai da shi saboda wazininsa ya istiqama كمان ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة كذا سنة مؤنث لا يجر ما يجر لا ينون ولا يجر سيدي إن يكسن شيء مضافني muna fahimta ba ko kuma kasance mudaf ilay kamar ka ce marartu bi unaizatikum in ya kasance mudaf to ana mashi jarra misali amma anan kaga darura ce ta sa ya kassara ya kamata ce wa yawma al khidra khizra uzaizata amma sai cewa unaizatin da darura shi'riya domin wazanin sa ya istiqama na'am saboda wayannan mutanen ba su aro da amma gashi suna ta salaka ai kaman kai ne ba hushe wanda ya ce maka kin zo eh. ka san ba ba hushe bane to salaka <laughs> eh salaka irin tasu ya sa kawai haka yake a tafi muna fahimta ai kaman ke kaulihi kaman cewa tabalat fu'adaka fil manami kharidatun تسقي الضجيع ببارد بسام تبلت فؤادك في المنام خريدة خريدة سونا يعني ديكي درع انتني يعني محبوبتي وان ديكي قونا مو فهمت سيكي تبلت فؤادك خريدة ta sakan مكا cuta a ايه التبل a اما cuta تقونا muna fahimta ta sakan maka cuta irin ta kauna a zuciya taske baji'a tana shayar da na kwance bibaridin da wani sanyi basami mai murmusawa ibtisam yani yana so yace alqubla yani eh, tuqabbilhu fil manam tana sumbantan sa a cikin bacci ai eh, basam ibtisam eh, basama dahikan eh na'am da wani dan sanyi mai murmushi eh تو أي تسقيه ريقا باردا كذا محل الشاهد تسقيه ريقا باردا دومين تسقي أنا يتعدى إلى مفعولين تسقي الضجيع باردا هكذا كما تزمع سيتي تسقي الضجيع ببارد بسامي سبب الضرورة الشعرية muna fahimta ko malamai to waɗannan abubuwa guda biyar su ne ababen da suke mai da muta'addi ya koma lazim kuma za mu tsaya nan insha Allah wallahu a'lam sai filin tambayoyin insha Allah akwai alaikum salam tasdina ai ka dan kishin gida ne muka ce ya ta'adda ila mafulin ne ya kamata a ce tasqid a baridan kamar ka ce saƙaitu kalma'a saƙaitu kalma'a ina mafulin awa ina ta thani to haka ya kamata zama nan tasqid a baridan ba saman amma sai ce taskid a mun yadda ya kama da maful awa amma sani din tawassala ilaihi bi harfi jar sai ce bi baridin sami. A eh anan ya zama daya amma ya kamata ya samu guda biyu ne eh harfu jar'in nan bai kamata ya zo ba shine mahallu shayi. na a eh to mutumin da zai shi Kano ya je Zaria ya suna abin da ya yi to amma ya isa ya yi aikin da ake nema ai ne aka yana <laughs> alaikum aka akala kada na eh ah, a na kwance eh gidwa na na kamar nan gurin na wajen hukuncin da zai iya damu saboda cewa ta an sai ya zama cewa yanzu ba eh, sai ra'un abin nan na zai taɓa misali da ishara wannan kaddara shi akan na kaddara da na misali eh in ba qur'ani bane ka iya eh amma shi alqur'ani tawqifi ne yadda yazo haka ake barinsa kuma a zance na haka ne na na haka ne na na to mufir mufir shine ismul fa'il mifar ismul maf'ul ko ismul zaman ko makan ko mafar أين المفر إيه مفر إيه مفر لا وزن أين المفر kuma mufir ina maguda ina maguda amma abin da yasa zai dauki maf'ul kuma makan banda haka idan aka ce ina maguda to ai aiki za a yi aikin nan gudu ne wa zai aikin kai da kake gudu ina za ka maguda wurin aiki ya faɗa ma na haka yake a gaskiya ne eh ai an ka bishi haka eh. ta bangaren aiki maf'ul ne in ka bishi ta wurin eh, abin nan istifamayya zai zama makan na na jam'ul jam'i jam'ul jam'i jam'ul jam'i

kamar ka ce alfar alfaru me zai hana almufir sai ka ce almafaru an kara maka da almafaru bidon al'alif amma alfar yana ɗauka alfaru ko almufir ismul fa'il idan ka ya saba wa ka'idar salati ko ya zai fito wajen ya ya saba ma ka'ida ce na shine salatat ba eh mafar mafar mafarrun eh na عجو العودة eh. ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت